hukumar zaɓe ta jihar bauchi ta gudanar da taron masu ruwa da tsaki a harkar siyasa da suka hada da shugabannin jam'iyyu kantamomin riko shugabannin al'umma da jami'an tsaro don faɗakar da su dangane da shirin hukumar na buƙatar a ƙara ƙirƙiro da mazaɓu a faɗin jihar to sai dai shugabannin siyasa sun fi damuwa ne da sanin lokacin da za a gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi mai inganci da kuma adalci. Sunana Abdullahi Shehu, chairman na ACD kuma chairman na gamayin jam'iyyun jihar Bauchi. Ba ma gani akwai karfin gwiwa saboda shigowar kiyateka cikin wani al'amura din. Domin kiyateka shigo ciki dama mutane ne wanda yanzu sun kiyateka wani kuma sai ya koma kujera. Ya san kuma akwatin koban gidansu ma ba zai iya ci ba. Da haka zai iya canja ma direction ma akwatin da yake koban gidansu ma. to na sanan malam ina jam'iyyar apc ne a yanzu fari dai tukunna in zaɓe ne na jiha wanda za a yi shi duka gaba ɗayansa ni na imani da allah bani da imani akan cewa za a yi shi successfully za a yi shi wato yanda za a samu adalci a cikinsa duk jihohin najeriya na sun yi shi sun yi shi an yi an ba ɗaya ba biyu ba to ni na imani da cewa gara ma jama'a su dan huta ma ransu su jira tsarin nan gaba ɗayansa na zaɓen ƙananan hukumomi baya da wani amfani a yanzu baya da wani riba ma talakan nan kowace jam'iyya da take kayi a yanzu babu wata jam'iyyar da take bari ko da kansila wasu jam'iyyun nan su samu wannan bayani na kamar baka da karfin goya kenan a wannan hakika ne in dai zabe ne aka ce za a yi a hukumar zabe ta jiha wannan ko a gaban shi kwamishinan zan gaya masa bani da imani da abin da suke to sai dai kuma kwamishinan hukumar zaɓe a jihar bauchi abdulmumin muhammad kundak ya bada tabbacin gudanar da zaɓe mai adalci sannan ya buƙaci shugabannin jami'u da su zaburar da magoya bayansu ai komi ka ana bin sa ne gaba kan gaba yau har aka fara maganan kirkiro kananan mazaɓu da kuma polling unit to ai sai al'umma su mana aikin adalci kuma su ƙara mana addu'a da fatan alheri cewa waɗannan mutane muna shirye mu gudanar da ƙananan zaɓe ƙananan hukumomi amma babu ba mu da bukatan mu kara da kwana daya in mun sami kayan aiki babu dalilin da zai samu sa rana domin ba mun zo ne don mu yaudari al'umma ba amma yan jami'un nan sun so mu gwada rashin karfin gwiwa musamman ma da yake za a sa su ainihin kantomomin masu riko don gudanar da wannan hidima sun karya gwiwa kamar yaya ba sa da karfin gwiwa kan cewar za a yi adalci ayya to wanda bai mana kyakkyawan fahimta kan can zamu adalci ba kuwa ai gashi su kun fara gani mun kira dukkan shugabannin jam'iyyu da ke jihar Bauchi don mu sauke hakkinmu mun zauna da ku. Wani mai na ne yawancin 'yan siyasa kamar jihar Bauchi PDP ne take mulki to kuma ana ganin cewar wa'annan jami'an da kuka sa don gudanar da wannan abu har yanzu wato bata sake zani ba. Ka sake zani mana ai abin da ya rataya mu a wuyan mu yanzu shine shugabannin jam'iyyu da suke zaune a jihar bauchi su je su yi mobilizing al'ummansu wajen yin zaɓe mu kuwa bayan ma mun yi rantsuwa we are committed mu yi zaɓen nan bisa adalci shugaban hukumar zaɓe na jihar bauchi kenan abdulmumin muhammad kundak a bayan taron da aka gudanar domin faɗakar da jama'ar jihar game da shirin hukumar na ƙarin sabbin mazaɓu wanda zai kai ga gudanar da zaɓe abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya